Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Juma'a 25 ga watan Satumba a shekarar 2020. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jihar Kebbi 'Yan sa kai da aka kirkiro don shawo kan matsalar tsaro a yankin wasansu na ɗaukar doka a hannunsu. Amma gwamnatin jihar ta ce dole ne su daina shiga hurumin da ba nasu ba. Ga abin da shugaban kwamitin tsaro na masarautar Zuru Manjo Abdullahi Kwaza mai ritaya ke cewa. kunna da an mana mu bari shine shari'a gona magana aure an san shi da kuma yana kama mutum a kashe din to muna nan muna kokarin mu ga cewa sun bawo ina abubuwan to yanzu muke so mai fashion and out a system wanda yake in kana cikin sa kai din kana taurin kai sai mu ba mu bukatar ka amma in bandin ne shigo ko ina shigo mu je mu fada da shi A jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa a yau Juma'a ne aka rantsar da mambobin kwamitin kula da sha'anin makamashin nukiliyar kasar don shirye-shiryen kaddamar da ayyukan samar da makamashin nukiliyar da gwamnatin Nijar ke yi. Shugaban kungiyar kare haƙƙin jama'a a fannin makamashi Alhaji Mustapha Kadi Ummani na daga cikin mambobin kwamitin. Wannan hukuma wanzu ne aka girka ta. Kenan akwai dokoki, akwai takardu iri-iri waɗanda ya kamata a ce an rubuta su na ka'idodin aiki domin in aka yi zancen makamashin nukiliya wato da kwai babban hatsari a ciki ta kenan sai mun tsaya an yi babban nazari an rubuta wato takardu waɗanda za su ba mu damar mu yi aiki isbillahi wanda zai kawo alheri a cikin ƙasar mu. Za ku ji ƙarin bayanin waɗannan rahotannin nan gaba bayan haka za mu kawo muku rahoto na musamman daga ƙasar Kamaru da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai za mu fara da shan labaran duniya. Jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka. A Amurka waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar corona na gab da zarce miliyan bakwai zuwa yau Juma'a yayin da wasu gwamnatoci a Turai ke kafa tsauraran matakai don ƙoƙarin shawo kan ƙaruwar masu kamuwa da cutar. Prime Minister Holland Mark Rutte ya yi kiran ƙaruwar masu kamuwa da cutar a ƙasarsa abin damuwa matuƙa yayin da Netherlands ta ba da rahoton masu kamuwa da cutar 2,770. 47 kulli yaumin. Waɗannan alƙaluma na da matuƙar ban tsoro abin da ya gaya manema labarai kenan a yau Juma'a ya ƙara da cewa a takaice halin da ake ciki yanzu abin matuƙar damuwa ne kuma zai tilasta mana mu ɗauki ƙarin matakai. Roti ya ce yana sa ran waɗannan matakai a mako mai zuwa. Al'ummar jamhuriyar Chess su ma sun fuskanci sabbin matakan da za a fara a mako mai zuwa in ji ministan lafiya Roman Primula a yau Juma'a ba tare da bayyana takamaiman irin matakan da za a gindaya ba. Amurka ta sanar da ba da dala miliyan 152 a matsayin sabon tallafi ga yankin Sahel na Afirka don tallafawa ɗaya daga cikin yankuna mafiya rauni da rikici a duniya. Wakilin Amurka na musamman a yankin Sahel Peter Pham ne ya sanar da taimakon a ranar Alhamis bayan wata tafiya zuwa Afirka ta yamma inda ya ziyarci Mauritania da Nijar. Yankin Sahel yana fama da rikici na masu tsauraran ra'ayi. yi mummunan yanayi da mummunan canjin yanayi da rashin kwanciyar hankali na siyasa mutane fiye da miliyan biyu da rabi a yankin sahel sun rasa mahallansu mutane miliyan uku da dubu ɗari uku na buƙatar taimakon jin da ayyukan kariya kuma amurka na alfahari da kasancewa babbar mai bayar da agaji ga yankin in ji pam a lokacin taron ta wayar tarho wanda cibiyar afirka ta wilson center ta shirya jami'an sufurin jirgin sama sun ce wani ɗan ƙaramin jirgin sama da aka ba da rahoton an sace a mexico ya sauka a venezuela kafin ya faɗi ya kama da wuta a guatemala an gano miyagun ƙwayoyi da wasu makamai a wurin da jirgin ya faɗi masu gabatar da ƙara a guatemala sun ce akalla gawarwaki biyu aka samu a wurin da jirgin ya faɗi a ranar larabar da ta gabata a wani ɗan ɓoyayyen filin jirgin sama hukumar kula da sufurin jiragen sama ta mexico ta ce barayi uku suka tashi da jirgin bayan sun sami izinin buɗe shi bayan da suka gabatar da kansu a matsayin bakanikan da suka zo yin gwaje-gwaje da atisaye da jirgin na tabbatar da lafiyarsa kamfanin dillancin labarai na associated press ya ba da rahoton cewa guatemala ta kwace sama da jirage hamsin a bara akan zargin safarar kwayoyi koriya ta kudu ta ce shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya ba da haƙuri a yau juma'a bayan kisan wani jami'in farar hula na koriya ta kudu a kusa da kan iyakar da ƙasashen biyu ke rikici a kai A jiya Alhamis, sojojin Koriya ta kudu sun zargi sojojin Koriya ta Arewa da harbi jami'in wanda Koriya ta kudu ta yi imanin cewa yana ƙoƙarin sauya shiga ne zuwa Arewa. a cewar wata sanarwa da ofishin shugaban koriya ta kudu ya fitar kim ya yi nadama kwarai a kan lamarin sanarwar ta ce kashe jami'in abin takaici ne kuma abin da bai kamata ya faru ba mutumin mai shekaru 47 ya bata ne a ranar litinin din da ta gabata a kan jirgin ruwan sintirinsa da ke da tazarar kilomita goma a kudu da iyakar kasashen biyu jami'an koriya ta kudu na kyautata zaton mutum mutumin wanda rahotanni ke cewa ya yi ta fama da bashi da sauran batutuwan da suka shafe shi ya yi kokarin tserewa ne bayan da sojojin koriya ta arewa suka tsare shi a cikin tekun suka yi masa tambayoyi kafin su harbe shi har lahira bayan nan suka watsa masa fetur kafin su cinna masa wuta Kasar Brazil za ta rage bikin faretin shekara-shekara na Carnival na watan Fabrairu bai zuwa a karo na farko a cikin karni saboda yakin da kasar ke ci gaba da yi da cutar coronavirus. Kungiyar makarantun koyar rawar Samba Laisa ta ba da sanarwar a daren jiya Alhamis cewar yaduwar cutar coronavirus ta sa ba zai yiwu a gudanar da faretin da al'amuran cikin kwanciyar hankali ba waɗanda kan samar da kuɗi ga akasar garin masu yi. hohe Castanha shugaban Laisa bai bayar da wata sabuwar ranar da za a yi faretin ba amma ya ce hakan zai dogara ne akan samun rigakafi da kuma idan za a yi rigakafin. Brazil ce kan gaba a yawan masu kamuwa da cutar corona a Latin America da mutane sama da miliyan hudu da dubu dari shida sannan kusan mutane dubu dari da arba'in ne suka mutu. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lamarin tsaro a yankin Zuru na jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya ya shiga wani yanayi inda 'yan sa kai da aka kirkiro don kare yankin daga 'yan ta'adda suke ɗaukar doka a hannunsu. su. sai dai gwamnatin jihar ta ce hakan ba zai yiwu ba domin ba za ta zira ido tana kallon mutane na yin yadda suka ga dama ba da sunan samar da tsaro daga kebbi muhammad nasir wakilin muryar amurka ya aiko mana da wannan rahoton matsalar rashin tsaro a yankin nazuru ta soma ne lokacin da ake zargin 'yan ta'adda daga jihar zamfara na shigowa yankin suna addabar jama'a ta hanyar kisa da kuma satar dukiyoyi abin da ya sa shugaban najeriya ya tura ayari karkashin jagorancin babban sufeton 'yan sanda ya gana da dukkanin bangarorin da ke gaba da juna wato fulani da dakarkari a ranar goma sha tara ga watan agusta na wannan shekara bayan wannan taron da aka gudanar an yi makamancin sa a babban birnin tarayya abuja da wakilan bangarorin guda biyu kuma a cikin wannan watan na satumba an yi wani taro dangane da yadda 'yan sa kai ke gudanar da ayyukan su a cikin yankin nazuru amma har yanzu ana samun korafe-korafe akan ayyukan na 'yan sa kai abin da ya sa gwamnatin jihar kebbi ta sake yin taro na masu ruwa da tsaki ga ci gaban jihar aka tattauna matsaloli haɗi da wannan matsalar ta 'yan sa kai inda gwamna abubakar atiku gudu ya nuna damuwa akan yadda suke tafiyar da ayyukansu wai da sunan kare yankin su daga matsalar rashin tsaro the response has led to loss of so many lives and suspension of civil authority because roadblocks are mounted. Ya ce hakan ya sanadiyar rashin rayuka da dama ya tsayar da ayyukan hukuma saboda ana tare hanyoyi kotuna ba su iya aiki saboda 'yan sa kai na yan barazana ga alkalai har ma da lauyoyi tamkar dai sun ɗauki doka da hannunsu. And the government is going to take firm action. But I just felt our stakeholders in our state need to be aware. Ya ce gwamnati za ta ɗauki kwakwaran mataki kuma yana da kyau masu ruwa da tsaki ga cigaban jihar Kebbi su sani domin a jawo hankalin jama'a kada damuwa ko rai ya kai su ga ɗaukar doka da hannunsu ko zama mayaka na sa kai. To sai dai na nemi jan bakin shugaban kungiyar 'yan sa kai Mani John amma duka layukan wayar sa ba su karɓa kira. Haka ma na nemi jan bakin shugaban kwamitin tsaro na masarautar Zuru Mejo Abdullahi Adamu Kwazo mai ritaya. Abun da an ka ci mana mu bari shine shari'a gona magana aure an san bashi da kuma irin kama mutum a kashe din to muna nan muna kokarin mu cewa sun bawo ina abubuwan kuma tsakanin da Allah yawancin mu da ake ce ma shugabannin ba ma san suna ba ka sani sun yi to yanzu muke so mu yi fashion and out a system wanda yake in kana cikin sa kai din kana taurin kai sai mu ci ba mu bukatar ka kai ka kawo ka kawo kai ka kawo kanka amma su sace zo don need you amma in bandi ne ya shigo da ko ina ya shigo mu je mu faɗa da shi amma for mu mu ba order agency su aikin su sai an yi hankuri mu ga za mu kaga eh, mu ɗauka the army or police you go for training before you start the work amma wa'annan kawai out of necessity kowa da bindiga sannan kowane unguwa kowane gefe suna da shugabanci yanzu da ake so ana ana ake kokari a unified shugabanci primarily abin da ke damun mu dai shine bandits din nan saboda tsakanin da Allah Fratin zaka ga buzun Niger zaka ga mutumin Mali zaka ga mutumin Libya cikin su we cannot fool our arms jihar Kebbi yana daga cikin jihohi mafi zaman lafiya a Najeriya yan banda wannan matsalar da ta kuno kai daga baya da mai rahotanni suna cewa ko bayan taron da aka yi na farko an samu kai hari a dukkan wuri inda aka samu salwantar rayuka duk da yake mahukunta na iya kokarin su domin kawar da wannan matsalar Muhammad Nasir Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya. Madalla a gaida Muhammad Nasir. A jamhuriyar Nijar a ɗazu da hantsi ne mambobin kwamitin CNR mai kula da sa ido a kan sha'anin makamashin nukiliyar ƙasar suka yi rantsuwar kama aiki a ci gaba da shirye-shiryen ƙaddamar da ayyukan samar da makamashin nukiliyar da gwamnatin ta Nijar ta ƙudurtawa kanta. Wakilin muryar Amurka Sulaiman mana Barma ya aiko mana da karin bayani daga birnin Yamai. Shugaban kotun kolin da ake kira kurde cassation kenan lokacin da yake karantowa mambobin kwamitin CNR wasu muhimman sharuɗan aikin wannan hukuma. mai alhakin zuba ido akan ayyukan samar da makamashin nukiliya a kasar Nijar tsarin aikin makamashin nukiliya ya haramta wa waɗannan jami'ai fallasa sirrin wannan fanni ko ta halin kaka dalili kenan ya gargaɗe su su kiyaye shugaban kungiyar kodayo mai kare hakkin jama'a a fannin makamashi alhashi mustapha kada umani na daga cikin mambobin wannan kwamiti mai mambobi bakwai dukkansu masana fannin kimiyya da fasaha duk wanda ke aiki da nukiliya to sai ya ɗauki matakin nai na gari na kare wato ba ƙasar ka ba kadai sai in ce al'umma duniya da gaba daya ƙasar mu ta Nijar tana da gurin shiga ita ma cikin wato aikace-aikace na nukiliya to don haka tana da nauyin a fuskar majalisar ɗinkin duniya da ayoyi na ta girka ita ma ta hukuma wadda za ta sa ido na ayyuka waɗannan kaka za a yin su a iya cewa suna kawo alheri a cikin duniya gaba daya ayyuka ta wadda aka sani ta majalisar ɗinkin duniya da mutum ya ce za shi harkar nukiliya to sai ya jingina gare ta ita ce mai ba da shawara ita ce kuma mai leƙawa na a ayyukan ana yin su aiki na gari. A bisa ka'ida kwamitin CNR Conseil National de Regulation na da alhakin gudanar da taro akalla hudu a kowace shekara sannan mambobinsa na da 'yancin kiran taron gaugawa a duk lokacin da bukatar hakan ta taso saboda haka abu na farko da ke gaban wannan kwamiti shine tsara ka'idodin aiki. Wannan hukuma wanzu ne aka girka ta kenan akwai dokoki akwai kawar takardu iri-iri waɗanda ya kamata a ce an rubuta su na ka'idodin aiki domin in aka yi zancen makamashin nukiliya wato da kwai babban hatsari a ciki da kenan sai mun tsaya an yi babban nazari an rubuta wato takardu waɗanda za su ba mu damar mu yi aiki hisbillah wanda zai kawo alheri a cikin ƙasar mu jamhuriyar nijar na daga cikin ƙasashen da Allah ya hore wa arzikin iraniyam dalili kenan gwamnatin ƙasar ta yanke shawarar so samar da makamashin nukiliya domin morar wannan albarkatun ƙarƙashin ƙasa mafarin kafa hukumar arsen wace doka ta wajabtawa sauraron shawarwarin kwamitin crn a ci gaba da ɗaukar matakan share fagen wannan aiki da ke bukatar taka tsantsan a bisa la'akari da yadda illolinsa ka iya shafar rayuwar al'umma da muhalli. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga rahoto na musamman daga kasar Kamaru. a cikin makon nan ne jami'in adawan kasar jamhuriyar kamaru suka yi kira ga magoya bayan su cewar da su fito kan titina domin nuna kyama ga kin jinin gwamnatin shugaba biya na kasar kamaru wanda ya jima yana jin zaransa a kan kujerar mulkin kasar shekaru 39 kenan ya yi yana gudanar da mulki sannan a shekarar 2018 ne dai al'umman kasar suka zaɓi shugaba biya a karo na takwas wanda ya kwashe shekaru biyu a cikin shekaru bakwai din da zai kara na wani sabon mu'adin sai dai a 'yan shekarun nan shugaba biya ya haɗu da matsaloli wanda jagoran 'yan adawan kasar musta morris kanto ya lashe takwabin cewa sai ya tumɓuke shi a kan karagar mulkin kasar na tattauna da alhaji yaya mazauni ne a ƙasar jamhuriyar kamaru ga yanda hirar tamu ta kaya Ah, hajiya barisa me za ka faɗa akan wannan ah, wato zanga-zanga da bai samu karbuwa ba a ƙasar kamaru ah, wadda 'yan adawa suka kira domin kin gwamnatin shugaba biya wanda ya kwashe shekaru 39 akan karagar mulkin ƙasar kamaru to wato eh, a gaskiya mama garba zanga-zanga <clears throat> ba za ta samu karbuwa ba duba ga cewar in ka duba zanga-zangan nan wato shi kansa maurice kamto akwai matsaloli guda biyu zuwa uku na farko za ka ga akwai fannin kabilanci wato yawanci za ka ga kabilansa ne suke goyi bayan shi na farko kenan na biyu za ka ga bai nemi haɗin kan yan arewa ba shi kansa kulda yana gama da yan arewa ko bai nemi haɗin kan yan arewa ba wato a bangaren da ya nemi wato su yi zanga-zangan bangaren da kabilunsa ne ya san sun firin jaye kure gaske to kaga yadda za a ce wai ko da zaɓe za a bai nemi haɗin kai da yan arewa ba kaga ba zai taɓa cin zaɓe ba ballantana kuma akan ta da hankali kaga ba zai taɓa yiwa ba to kaga gaskiya ni na jinjina wa gwamnati da ta fito da jami'an tsaro suka tarwatsa wa'annan wato yan zanga-zanga kuma aka nemi al'umman ƙasa wanda suke goyon bayan gwamnati kowa ya fita ya gudanar da harkokinsa to kaga wannan gaskiya yana da kyau kuma sun gudanar da aikinsu yadda ya dace kuma sun kakkama mutum kusan 200 da wani abu a birnin duwa walar da yawun mai kaga abun kan ya yi kyau saboda yawanci za ka ga yan ta'adda sun shiga cikin su suna ta'addanci ko suna sake kayan mutane to ga gaskiya jami'an tsaro sun fita sun yi aiki sosai akan yadda ya dace. a to ba ga cewa kamar an yi amfani da karfin da ya wuce kima ba akan al'umma wanda za ka akwai ma yan jaridu da waɗansu al'umma ko fararen hula wanda ya haka da kake cewa ya kyau to duk yanzu suna nan a gargami a hannun jami'an tsaron ƙasa kuma an ce daga nan har sai zuwa ranar shida ga watan disamba ne tukuna a bayan an gudanar da wannan zaɓe da shi maurice kanto yake kalubalantar ƙasar kamaru baka cewa gaskiya bai dace ba na rashin abar mutane na rashin wato abar mutane su faɗi albarkacin baki su ko su na ƙwararrafin su ga irin abubuwan da ke faruwa a ƙasar kamaru ba. wato idan ka duba ba su bi ka'ida ba shi a matsayinsa na jagora dauya ne masanin shari'a ne amma gaskiya ba su bi ka'idan da ta dace ba saboda kasan zanga-zanga a ƙasa kotu tana ba da umarni ko dokan ƙasa akwai ka'idojin da ake bi su yawanci ba su bi wannan ka'idojin ba da suka dace a ce har su bi su fita su gudanar da zanga-zanga ba kuma shi yana so ya kori shugaban ƙasa ai zanga-zangan da yake yi ya jagoranci mutane ba wai ya jagoranci wannan zanga-zangan ba wai wai ainihin ainihin wato eh, matsalan cin zaɓe ko ne abu su burin su wai shugaban ƙasa ya sauka ai ba haka ake sauke shugaban ƙasa ba kuma in ga wato tun kwanakin baya da aka gudanar da zaɓe kamin a bada sakamakon zaɓe ya fito ya bayyana cewar shi ne ci zaɓen shugaban ƙasa ga nan ma ya karya dokan ƙasa ta farko kenan wanda doka ba ba wani dama ya ce ya ci zaɓe ba sai hukumar zaɓe elekam inec ta bayyana wanda ya ci zaɓe to ga nan ma ya karya doka to ka ga gaskiya ya kamata a ce ci ɗaukan mulki fita zaɓe ƙuri'a inda ana cewa demokuraɗiyya kuma shi masanin shari'a ne to a fita a yi takara a yi zaɓe kaga wannan zaɓen da za a yi kwanan nan ma jam'iyyar sa bata shiga ba to jam'iyyar ka bata shiga ba ta za ka zo ka tada harziki eh, tarzoma ka ce wai za ka ɗauki mulki a hannu kaga wannan ba zai taɓa yawa ba ni kam gaskiya ba wani tashi haƙƙin bil'adama da jami'an tsaro suka yi tarwatsa su da aka yi kuma kama su da aka nan ya yi daidai kuma za a kai su kotu a hukunta su a yi musu shari'a yadda ta dace da daidai da laifin da suka aiki. aikata to duba da cewar kuma an kama yan jaridu a cikin wannan al'amari har su har mutum hudu waɗanda yanzu haka ana neman yadda za a sako su gwamnati ta yi kunna uwar shegu waɗannan yan jaridu kuma su suna yi ne domin faɗakar da al'umma musamman a irin matsalolin da aka saka mu ta shiga me za a eh, me za ka faɗa kan su yan su waɗannan da aka gargame su din ka san yan jaridun nan da aka kama ka san ko su waye yan jaridun nan kaga mun san eh, jaridar da suke ma aiki kuma kowane kabilu ne kaga wato yawanci wa'anda suka goyi bayan shi kam to majority na ce maka kabilunsa ne da sauran wa'anda suke goyon bayansa to duba ga cewar su yan jaridu sun je su yi aiki ai ba haka nan kawai ba eh, jami'an tsaro suka kama kama su ai akwai laifin da suka yi kuma dama irin tarzoma irin wannan dole ne wanda wani wanda bai je ba bai gani ba dole ya shiga hannu duba ga cewar tarzoma in ta tashi ba wanda ba za ta shafa ba inda yana wannan gurin yanzu bincike ne in aka je aka yi bincike aka kai su kotu gaskiya za ta tabbata wanda yake da laifi a hukunta shi wanda ba da laifi kuma insha Allah kotu doka za ta yi aikin ta kotu alkalai za su yi aikin su kuma za a saki duk wanda ainihin wato ba shi da laifi wato zikira ne cewa hannun da da watanni uku a tukuna kafin a fara binciken su waɗannan mutane a ko kuma a sako su ba ga cewa kamar abin gaskiya ya yi zufi ba ko ya yawa eh to wato ana faɗi nan da watanni uku amma ba tunanin zai kai wannan lokacin ba ba na tunanin zai kai wannan lokacin saboda duba ga cewar eh, za su yi bincike ba zai yi a tsare su haka nan ba kuma su 'yan jaridu eh, wato hukumar su za ta bi bayan su za ta bi kokofin wannan maganan kuma ba na tunanin za su kai wannan lokacin inda aka tabbatar da cewar ba su da laifi eh, aka ba da cikakkun takardun su kaga kuma dole ne a tuhume su saboda akwai 'yan jaridu na foda akwai 'yan sojojin haya akwai sojojin gona wato wa'anda ita sajin iya adam za za ta iya sayen su za ta iya sayen su wato ta shigar da su saboda su nemo bayanai to yanzu aka tabbatar cewa suna yin aiki a cikin jarida ingantacciya wanda gwamnati ta san da ita to ina tunanin cewa za a sake su ba tare da wani matsala ba haka zalika a cikin makon ne dai shari'a ta kasar jamhuriyar kamaru ta yankewa jami'an tsaron kasar sojoji hukunci kan yadda suka yi wa waɗansu mata guda biyu da 'ya'yansu kisan gilla a jihar arewa mai nisa kotun sojojin ta yankewa jami'an tsaron ne hukuncin ɗaure daurin shekaru goma goma a gidan kaso malam yaya ga lokacin da ya mini a yayin da muke hira da shi to ina kuma ta bangaren da tsaro na kasar kamar waɗanda suka kashe waɗansu bayan allah musamman waɗansu mata waɗanda da su da 'ya'yansu a can jihar arewa ne nisa a yayin da ake yaƙi da maharam boko haram gashi an yanke musu ko kotun sojoji ta yanke musu ɗauri har na shekaru goma goma a gidan maza ya kake game wannan bangare To a gaskiya ni wannan shirya ba ta yi mani ba saboda duba ga cewar wa'annan matan Eh, su shi soja su sojoji ba su da izinin da za su kashe wannan mutane sai kotu ta tabbatar da su laifinsu tukunna kotu ta yanke musu hukuncin kisa amma kaga sun harbe su matan nan guda biyu a garin zirare su da ainihin 'ya'yansu guda biyu da sojojin guda bakwai ne ai an wanke guda biyu an wanke guda biyu akwai wanda aka yi maɗauri shekara ɗaya akwai wanda aka wanke kuma su din har lauyan suna biyu yana tunanin cewar wai a yanke musu hukuncin kisa ko daure rai da rai ga shi wai Eh, kotu ta yanke musu ɗaurin shekara goma goma a gidan fursuna to kaga gaskiya ne wannan wannan bangare wannan shari'an ba ta yi ba eh, duk da haka dai yanzu ana ganin kamar an ɗan ci gaba kaɗan saboda a daɗin za ga jami'an tsaro suna kashe mutane sun kashe banza shi kenan kawai babu abin da zai faru to amma a ƙasar kamar yanzu wanda an so mu hukun su suna ga su jami'an tsaro ne za su yi abin da suke so ba abin da za a yi musu to ina ga yanzu wanda an so mu hukunta su din wato an dan so ma tafiya an dan so ma samun regi kaɗan saboda saboda wa'ansu za su yi a kan abubuwan da suke faruwa kuma ya kamata a ce ku masu tsare al'umma bai kamata ba a ce kuma ku ne masu kashe al'umma to kaga talakawa sun zamanto kenan ba su da tsaro eh, yan ta'adda na kashe su masu tsare su ma na kashe su kaga wannan ya kamata gwamnati ta shiga abin kuma ta tallafa ta taimaka ma ya duk bangarori kamar yan bangaren bamin da yan bangaren arewa mai nisa inda suke fuskantar wannan matsalolin ya kamata a ce a saka musu ido kwarai da gaske. Ah, ba ga cewa eh, domin yadda kungiyoyin na duniya suka takura gwamnatin kamaru wani ne yasa gwamnatin ta yadda ta yi irin wannan shari'a eh gaskiya gwamnatocin duniya ta sa masu ido kwarai da gaske ta takura musu kwarai da gaske inda ba ta takura ma da kamaru ba gaskiya da ba za ka ainihin gyara ba ko kuma ta hukunta su ba gaskiya kwarai da gaske to ni kam eh, kungiyar kare hakkin bil adama gaskiya tana dan aikin ta daidai gurgudo yanzu da ta sa ido ne yanzu kuma wasu ko suna da niyan yin hakan za su yi takatsantsan saboda suna da abin da ya faru da sauran yan uwan nasu. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. madalla yanzu kuma ga labaran wasanni a takaice. Wasanni a takaice. hukumar tsare-tsare da motsa jikin kasar jamhuri kamaru da har yanzu suna taka tsantsan wajen budewa masana'ar taka leda a kasar kamaru kofar fara gudanar da gasar ta molana la liga a fadin kasar tunda cutar covid-19 ko coronavirus ta yi kamari a fadin kasar baki daya sai dai na hira da daya daga cikin masana'ar ta molan na kasar jamhuriyar kamaru malam shafiu ga abin da ya faɗa mini a gaskiya yanayin yadda wato muke so kasar mu na kamaru ta duba mana wato al'amura na kwallon kafa yadda suke gudana a wannan kasa kaga kasashe da dama wato a yanzu nan an fara gudanar da harkan atisayi na wasannin kwallon kafa to mu kuma har a yanzu wato ba mu ga wata kwakwarin mataki wanda suka ɗauka na ganin cewa wato sun saman mana ko in ce sun tanadar mana da wato atisayin da za mu yi ba saboda ya kamata a ce a samu wato likitoci wanda za su yi ainihin nuna mana yanayin yadda za mu kasance wajen atisaye kaga hakan in muka samu to nake gaba mu da matsala za mu gudanar da atisaye mu ba tare da a ce mun samu matsala ko wani abu hakan nan ba don duba da yanayin yadda wato wannan cuta ta yi kamari a wato kasashen duniya musamman lahiyar nan afirka da nan kasar kamaru ya kamata a saman mana wato kamar irin shi babban leda wanda 'yan wasanni na shauran kasashe suke sakawa kafin su gudanar da HSI wanda zaka ga wato ledan tana da tazara tsakanin wato jiki da jiki balle wato ta zo bangaren mutum da mutum to akwai tazara sosai wanda ledan ba wani nauyi take da shi a jiki ba da wannan leda za ka yi wasan ka za ka yi iya motsi yadda kake so har ba kafan ka iya yadda kake so to har dai suka yi mana wato wannan suka fito mana da wannan tsari kun suka kirkiro mana nake ga zamu dan samu sauki wajen gudanar da wato HSI haka insha Allah nake gani Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru madalla yanzu kuma ga zara ta dawo da takaitattun labaran duniya. amurka waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar corona na gab da zarce miliyan bakwai zuwa yau juma'a yayin da wasu gwamnatoci a turai ke kafa tsauraran matakai don ƙoƙarin shawo kan karuwan masu kamuwa da cutar prime minister holland mark rutte ya yi kiran karuwan masu kamuwa da cutar a ƙasarsa abin damuwa matuka yayin da netherlands ta ba da rahoton masu kamuwa da cutar 2,777 bakwai kulli yaumin Amurka ta sanar da ba da dala miliyan 152 a matsayin sabon tallafi ga yankin Sahel na Afirka don tallafawa ɗaya daga cikin yankuna mafiya rauni da rikici a duniya. Wakilin Amurka na musamman a yankin Sahel Peter Pham ne ya sanar da taimakon a ranar Alhamis bayan wata tafiya zuwa Afirka ta yamma inda ya ziyarci Mauritania da Nijar. Jami'an sufurin jirgin sama sun ce wani ɗan ƙaramin jirgin jirgin sama da aka ba da rahoton an sace a mexico ya sauka a venezuela kafin ya fadi ya kama da wuta a guatemala an gano miyagun kwayoyi da wasu makamai a wurin da jirgin ya fadi masu gabatar da kara a guatemala sun ce akalla gawarwaki biyu aka samu a wurin da jirgin ya fadi a ranar larabar da ta gabata koriya ta kudu ta ce shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya ba da haƙuri a yau juma'a bayan kisan wani jami'in farar hula na koriya ta kudu a kusa da kan iyakar da ƙasashen biyu ke rikici a kai masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Zara Aminu Fage da ta karanto labaran duniya da kuma Julie Gresham da ta haɗa shirin ta kuma bada umarni. Har ma da mu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya kuma a yi hutun ƙarshen mako lafiya.